وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مخدساتها وكل مخدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى a cikin iktida'u siratul mustaqim yace sun mafi tartibin kalimati wa alfaziha asrarun kasiratun yanda Allah ke jera kalmomi a cikin alkur'ani da yanda Allah ke aje lafuzza akwai sirri mai yawa akwai hikima wace Allah ya ɓoye cikin haka yanda alkur'ani yake jama'a littafi ne da Allah ya tsara shi kowace kalma kake gani a cikin alkur'ani akwai hikimar da ta sa Allah ya aje wannan kalmar kowace kalma shi yasa aka yi ƙalubale ga larabawa aka ce in kuna ganin mutum ne ya yi alkur'ani to kuma ku yi kamarsa allah ya san ba za su iya ba saboda yadda jerin kalmomin alkur'ani suka zo da yadda allah ya ajiye lafuzzansa asrarun kasiratun akwai sirri mai yawa babu wanda ya san sirrin nan face allah da ya saukar da littafinsa magana tana da girma shi yasa sai ya ce laisa haza mawdi'uha ba nan ne mahallin gabatar da irin wannan bayanin ba domin wani ilimi ne mai zaman kansa wa inna malgarbu manufa dalilin da ya sa muka yi faɗi wannan maganan tamhidu ƙa'idatin lima sanadkuruhu insha Allah za mu yi shimfiɗan wata ƙa'ida ne da za mu ambace ta nan gaba me yasa shekul islam ya ce cikin lafuzan alkur'ani akwai sirri ya faɗa ne saboda yana so ya gabatar da wata ƙa'ida to amma sai ya kawo misali wa ƙila ka ɗauki wannan aya ta 68 da take cikin suratu tauba inda Allah ke bayani game da munafikai da kuma kafirai wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah wa lahum azabun muqim Allah ya yi wa munafikai maza da mata alkawari da kuma kafirai ya musu alkawarin shiga wutar jahannama jama'a munafinci yana da haɗari Allah shi kare munafikai mazansu da matansu Allah ya musu alkawari da su da kafirai makomasu ita ce wuta jahannama na fiha za su dawwama a cikinta hiya hasbuhum kuma tana daidai da su wato wuta jahannama ce ta dace da makomar munafiki da kuma kafiri wala anahumullahu kuma Allah ya la'ance su wala hum azabun muqim wala sannan suna da wata azaba zaunanniya yanzu ka yi la'akari da waɗannan kalmomi ka yi la'akari da su Allah ya ce ya yi ma munafikai mazansu da matansu da kuma kafirai alkawarin makomansu ita ce wutar jahannama a cikinta za su dawwama hiya hasbuhum ita ce daidai da su ai an gama magana wala anahumullahu kuma Allah ya tsine musu to ai azaba ta kare ma wanda ya samu irin wannan makoma amma maganar ba ta tsaya ba sai Allah ya cika da wani wata magana ya ce walahum azabun muqim da kafirai da munafikai suna da wata azaba zaunanniya wannan yake gwada maka ba azabar jahannama ba ce ita kam ai an faɗe ta munafikai mazansu da matansu da kafirai za su shiga wutar jahannama za su dawwama a cikinta to kuma aka ce suna da wata azaba zaunanniya wannan kalma da Allah ya faɗa muqimun azaba zaunanniya akwai sirri a cikinta ba waccan azaba ta wutar jahannama ba ce domin duk wanda aka sa wutar jahannama ta zama makomarsa hakika ya yi hasara a ranar tashin kiyama don haka babu wata azaba ta daban kuma wanda za a bashi wannan azabar da Allah ya faɗa a ƙarshe wata azaba ce ta daban ba wai azabar wutar jahannama ba ce akwai sirri cikin wannan kalma muqimun shine shekul islam ya ce wa qila inna qawlahu inda Allah ya ce walahum azabun muƙim da kafirai da munafikai suna da azaba zaunanniya isharatun ila ma huwa lazimul lahum fi dunya wal akhirah wannan ishara ce Allah yake bayani game da wata azaba wacce Allah ya lizimta ta akan kafirai da munafikai ba wai sai a lahira ba tun daga nan duniya ita wannan azaba ba sai a lahira ake samunta ba daga nan duniya ake samunta azabar da ake samunta a lahira ai an faɗe ta nara jahannama khalidina fiha amma da Allah ya ce walahum azabun muqim suna da wata azaba zaunanniya ka dubi kalmar da aka faɗa zaunanniya ashe tun daga duniya suke samunta ita wannan azabar ba sai an je lahira ba da kafiri da munafiki wallahi halin su guda don haka tun daga duniya Allah yake gana musu azaba kafin a je kiyama min al'alamin nafsiyya cututtukan da suka shafi rai gamman wanda ya danganci baƙin ciki wa huznan wato da yawan fushi wa ƙaswa wa zulmatu qalbin ƙeƙashewar zuciya da duhun zuciya wa jahalan da jahilci waɗannan musibu ne da Allah ke zuba makafiri da munafiki tun daga duniya fa inna lil kufri wal ma'asi min al ajila da kafirci da sabon Allah suna da raɗaɗi da mutum yake ji tun daga nan duniya al'ajila zafi da mutum yake samu a gaggauce daga nan duniya a da'ima kuma wannan zafi yana dawwama a kansa mallahu bihi alim irin wato bala'in da ke tare da kafirci da sabon Allah Allah ɗaya ya san yawan shi don haka shi kafiri in ka dubi rayuwarsa dole za ka ga akwai bambanci tsakanin rayuwarsa da ta mumini yadda shekul islam ya faɗa saboda fassara waccan kalma ta Allah walahum azabun muqim suna da wata azaba zaunanniya tun daga duniya min al'alamin nafsiyya cututtuka da suka shafi rai gamman da shigar yawan damuwa wa huznan da bakin ciki da ƙeƙashewar zuciya abinda kafiri ya yi musulmi in ya gani sai ya dinga mamaki yanzu ɗan adam zai yi haka saboda shi zuciyarsa ta bushe wa zulmatu qalbin wa jahlan bala'in yana da yawa a kansa da shi da munafiki shine shekul islam ya ce wali hadha tajidu galiba ha'ula shi yasa kake samu akasarin kafirai da munafikai la yatibuna aishahum la yutayyibuna aishahum illa bima yuzilu al-aqla ba sa jin daɗin rayuwarsu sai sun kawar da hankali da kafiri da munafuki bai jin daɗin rayuwarsa sai ya sha wani abu da zai kawar da hankalinsa amma matukar yana cikin hankalinsa a bala'i yake wancan azabar da Allah ya masa alkawarinta ne tun daga duniya sai ya sha wani abin da zai kau da hankalinsa wa yulhil qalba da abin da zai shagaltar da zuciya wa min tanawuli muskire a sha abin da zai bugar aw ru'yatu mulhin ko a je kallon abin da zai ɗauki hankali a sai fina-finai ana kallo aw sama'i muturibin ko a dinga jin kiɗa da waƙa wa nahwi zalika sannan zai ji daɗi da zai kawar da waɗannan abubuwan a cikin takaici da baƙin ciki yake saboda maganar Allah walahum azabun muqim da kafirai da munafikai suna cikin azaba madawwamiya wannan azaba da aka ce zaunanniya kalma ta almuqim ka lura da ita tana nuna maka ba wai sai a lahira ba tun daga nan duniya Allah ya zaunar da baƙin ciki akan munafiki da kuma kafiri Allah ya zaunar da takaicin rayuwa da ƙeƙashewar zuciya da rashin samun nutsuwa da kwanciyar hankali komai dukiyarsa kuma komi matsayinsa in dai kafiri ne kuma haka nan ma munafiki shi yasa kake gani idan damuwa ta kai damuwa kafiri sai ya rataye kansa to ba kafiri ba baka gani ana samu cikin musulmai mutumin da zai rataye kansa da yawa akwai mutumin da bai samun nutsuwa sai ya sha abin da zai kawar masa da hankali wallahi bala'i ne yake kansa a dalilin munafincin da ke tare da shi sannan bai samun nutsuwa sai ya saurari kiɗa da waƙa in ji shekul islam da za a kawar da kiɗa bai samun nutsuwa amma shi mutumin da ke da imani ba haka nan yake ba a suratun ra'ad aya ta 28 allazina amanu wa taquma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikirillahi tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa ne da zikirin Allah in ji Allah maɗaukaki wannan magana ana yin ta ne akan kafirai da munafikai la haula wala quwwata illa billah da kafiri da munafiki bai samun nutsuwa waɗannan mutane ba su samun nutsuwa da kwanciyar hankali da daɗin rayuwa sai sun sha wani abin da zai kawar da hankalinsu ko sai sun saurari kiɗa da waƙa lokacin ne suke jin rayuwarsu ta yi daɗi shi ko Allah da ya tashi maganar masu imani ya ce allazina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi zikrillah masu imani zukatunsu na samun nutsuwa ne da zikirin Allah munafiki in ka sanya karatun alkur'ani sai ya kama gyangyaɗi gyangyaɗi zai kama shi bacci amma da za ka samar kiɗa to sai a wuni yana cikin farin ciki Allah ya ce ala ku sani don karma wani ɗan adam ya gaya maka wai sai an ji waƙa da kiɗa an yi rawa sannan ake samun nutsuwa Allah ya kawar da wannan magana ya ce ala bi zikirin lahi ta innul ku sani wallahi da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa Allah ya ce ala ku sani duk wanda ya ce maka da kiɗa da waƙa ake samun nutsuwa ƙarya ya don haka yasa Allah ya kawo taukidi cikin maganarsa amma su waye waɗanda ke samun irin wannan nutsuwa sai wanda ke da siffa ba ta kafiri ba kuma ba ta munafiki ba alladina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'a Allah ya ce waɗanda suka yi imani da ayyukan ƙwarai ma dalla ga rayuwarsu na nan duniya sannan kuma makomarsu ta yi kyau a ranar tashin kiyama a duniya da zikirin Allah yake samun nutsuwa idan an tashi a kiyama makomarsa ta yi kyau amma da Allah ya haɗa kafirai da munafikai sai ya ba su siffa guda jama'a kiɗa da waka suna da haɗarin gaske suna da haɗari mai girman gaske wallahi don haka ibn al-qayyim al-jawziya a littafinsa igafatul lahfan mujallad na farko shafi na 842 yace e, i'lam ka sani ya kai dan uwa anna lil gina'i khawas laha ta'thirun fi sidqil qalbi bin nifaq ka sani ya kai dan uwa kaga kida kaga waka suna da wasu ɗabi'u na musamman yanda suke mai da zuciyar mumini ta koma na munafiki wa nabatuhu fihi kiɗa da waƙa su mai da zuciyar mai imani ta koma na munafiki wa nabatuhu fihi ka nabati zar'i bil ma yanda munafinci yake tsira a zuciyar musulmi yace kamar yanda ka sani ne a yi shuka a gona kuma wannan gona a riƙa binta da ban ruwa nan da nan shuka yake girma ya ce haka munafinci yake girma a zuciyar musulmi idan ya gama sauraron kiɗa da waƙa akwai littafai da yawa da suka yi magana a kan hukuncin kiɗa da waƙa a sunnar annabi muhammad misali akwai mulakhas risalati barbi bin nawa liman a bahal maazifa lil hawa littafin sheikh sa'iduddin bin muhammad ah, al-kubbi akwai kitabul i'lam bi naqdi kitabil halali wal haram li shaykh allama muhammad salih bin fauzan al akwai littafin alkalamu ala mas'alati sama'a littafin ibn al-qayyim al littafin muhammad nasiruddin al-albani tahrimu alati tarbi Allah ya masa rahama idan ka duba waɗannan littafai wallahi za ka taras da bayanai masu yawa waɗanda za su nuna maka cewa kiɗa da waƙa da rawa ba abu ne mai sauƙi ba a sunnar annabi muhammad na'am akwai malaman da suka halatta kiɗa da waƙa a tsawon tarihi an samu haka in ba yi sa'a ba sai ka ci karo da littafansu to kai ma sai ka zama jakadansu sai ka kama wa'azi kana cewa mutane kiɗa da rawa da waƙa duk halal ne misalin waɗannan malaman shine ibnu hazmi al Allah ya ji kansa ibnu hazmi yana cikin manyan malaman musulunci a tsawon tarihi yana daga cikin mutanen da suka halatta kiɗa da waƙa ka duba al-muhalla mujallar na tara shafi na hamsin da tara ibn hazm ya rasu shekara 977 da suka wuce Allah ya masa rahama amma babu shakka maganganu da ya yi a littafinsa suna gwada maka hujjoji ba su gamsar da shi bane akan haramcin kiɗa da waƙa da kansa ya faɗa ya ce idan aka samu hadisan da suka inganta wallahi a guje zai karɓi waɗannan hadisai na annabi muhammad wanda ya bi bayansa shine abubakar bin al-arabi al-maliki Allah ya masa rahama shi ma fitaccen malami ne marubucin ahkamul qur'an ka duba littafin ahkamul qur'an mujallar na uku shafi na 1494 haka dan al-imam al-ghazali a littafin sa ihya'u ulumuddin mujallar na uku shafi na 250 to duniya ta yi malamai da yawa amma cikin malaman da aka yi masu yawa waɗannan su ne fitattu da aka sani sun goyi bayan fahimtar da take cewa kiɗa halal ne sauran malaman fa baki ɗayansu sun ce kiɗa da waƙa haramun kuma akwai hujjoji su waɗannan malamai da suka ba da fatawan kiɗa da waƙa halal ne akwai abin da suka dogara da shi na fahimtar su don haka ake musu addu'a Allah shi musu gafara sun yi ƙoƙari ne su tabbatar da gaskiya aka taras da kuskure a cikin ƙoƙarinsu. annabi muhammad ya ce wanda ya kokarin ya yi aiki na gaskiya aka samu ya yi kuskure allah zai ba shi lada guda kai da kai kokarin bin gaskiya ka dace da gaskiyan ka samu lada biyu sai dai ya yi mana gargadi a cikin alkur'ani wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin Iza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad mubina bai taɓa zama halal ga mutumin da ke da imani namiji ko mace a ce Allah ya yi hukunci annabi Muhammad ya yi hukunci sannan a ce mutum ya makansa wani zaɓi na daban da zarar an ce maka ƙala Allahu ƙala Rasulullah hujja ta ƙare idan kuwa mutum ya ƙi bin umarnin Allah ya zama za a bashi ayar alƙur'ani a bashi hadisin manzon Allah duk da haka ya saba ma Allah ya saba ma hadisin annabi Muhammad Allah ya ce to wannan mutumin faqad balla mu mubina hakika ya ɓace ɓata mabayyaniya wallahi akwai ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah waɗanda suke nuna shi waka wato ita waƙa da kiɗa dukkan su haramun ne misalinsa shine suratul luqman aya ta shida wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin wa minan nasi ana samu daga cikin mutane man yashtari lahwal hadith wanda ke zuwa ya sayi magana mai shagaltarwa magana mai shagaltar da mutum da kuɗinsa zai sai irin wannan magana zai ɗauki kuɗinsa ya sai magana da take shagaltar da zuciyar mutum in ji Allah man yashtari lahwal hadisi wanda ke sayan magana mai shagaltar da zuciya da kuɗinsa zai saya liyudilla an sabilillahi saboda ya ɓace daga hanyar Allah bi gairi ilmin a halin jahilci wa yattakhizaha huzwan yana ɗauka wannan ai abin wasa ne shagali ne abin almara ne Allah ya ce ula'ika lahum azabun muhin masu wannan hali suna da azaba na wulakanci Allah shi mana kariya kun ga wannan aya ta suratul luqman an samu hadisin abu umama talbahili sahabin annabi muhammad lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbansa jawabi ya ce musu la tabi'ul qainati wa la hunna kar a samu kuna sayan bayi waɗanda suke muku kiɗa da rawa manzon Allah ya yi gargaɗi ga larabawa don suna da wannan ɗabi'a kafin zuwan musulunci mutum yakan sayi bayi ya aje su masa karuwanci bayi mata ko ko waɗannan bayi a samu aikinsu shine rawa da kiɗe-kiɗe da sauransu annabi ya ce wala khaira fi tijaratin fi hinna babu alkhairin da ke cikin fataucin da za a yi irin wannan wa hunna haramun kuma kuɗin da ake samu a dalilin wannan ciniki haramun ne sai manzon Allah ya ce fi misli hadha unzilat hadhihi al-aya a irin wannan ne fa Allah ya saukar da aya ta shida na suratu luqman wa minan nasi man yashtari lahwal hadis li yudilla an sabilillah Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo wannan maganar a cikin Tahrimu Alati Tsarbi shafi na 68 da kuma Sahihu Sunan Ibn Majah hadisi na 1761 amma bayan wani lokaci albani da ya yi nazarin isnadin hadisin sai ya ce hadisin yana da rauni alhali ya inganta shi a wurare da dama na littafinsa ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 2553 da kuma silsilatu sahiha bayanin da ya gabatar a ƙarƙashin hadisi na 2922 sai dai duk da haka ya tabbatar da cewa wannan ayan abin da take magana a kai kenan وقد قال أكثر المفسرين أن لحو hadisi في الآية almuradu bihi algina da za ka tara littafan tafsiri da aka yi a tsawon tarihin musulunci littattafai na tafsiri waɗanda suka fassara Alƙur'ani ka tattaro su tun daga na farko zuwa na ƙarshe za ka samu akasarin malaman tafsiri sun ce abin da Allah ke nufi da wannan aya shine haramcin kiɗa da waƙa ba da ka suka yi maganar ba قد قال حبر umma ibnu عباس رضي Anhu ba. abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad ya karanta wannan aya sai yace huwal gina waka ake nufi da ita hakanan mujahid almajirin abdullahi bin abbas wa minan nasi man yashtari lahwal hadis yace allahu at-tablu me ake nufi da magana mai shagaltarwa mutum ya ɗauki kuɗinsa ya sayo ta sai yace ana nufin mutum da kansa ya ɗauki kuɗin shi ya sayo waƙa ka duba tafsirin al-imam tabari mujallad na 21 shafi na 40 hakanan al-hasan al-basri daga cikin tabi'ai shi ba ya faɗa ya yace nazalat hadhihi al-ayatu fil gina'i wal mazamir waƙe-waƙe da bushe-bushe a dalilinsu ne Allah ya saukar da wannan aya ka duba tafsirin ibn kasir mujallar na uku shafi na 451 haka za ka samu ka duba nailul autar littafin al-imamu shaukani mujallar na takwas shafi na ɗari da bakwai ya ce fa hadisu ibn mas'udin bayan abdullahi bin abbas hakanan abdullahi dan mas'ud sahabin annabi muhammad ya karanta wannan aya ta suratul luqman wa minan nasi man yashtari lahwal hadis yace ba wani abu ake nufi ba banda waka kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa al-imam shaukani yace wallahi riwayan nan ta inganta daga abdullahi bin mas'ud sahabin annabi muhammad ya yi fassarar wannan aya da cewa waƙa ake nufi don haka al'imam al-qurtubi a nasa tafsirin yake cewa inna aula ma ƙila fi hadha al-babi huwa tafsiru lahwil hadisi bil gina al al-qurtubi cikin daɗaɗɗun malaman tafsiri yana da wuya ka samu kamar sa wanda littafinsa na tafsiri ya zamanto babu abin da ke cikin cikinsa banda sunna tsantsa na'am ana samun kurakurai tunda duk ɗan adam ajizi ne amma da wuya ka samu sahihin tafsiri cikin tafsirin magabata irin tafsirin al-imam qurtubi da wuya al-imam al-qurtubi yace duk wata fassara da za a yi ma wannan aya ta suratul luqman ba za ka samu fassaran da tafi dacewa da abin da ake nufi ba kamar fassaran da ake cewa waƙa da kiɗa ake nufi a wannan aya ya ce wa huwa ƙaulu sahaba wa tabi'in al-imam al ya ce wannan ita ce fassaran sahabban annabi muhammad kuma ita ce fassaran tabi'ai kamar yadda muka ɗauko maganar al-hasan al waɗanda suka yi zamani da sahabban annabi muhammad haka nan in ka duba tafsirin al Sa'adi tafsirin Sa'adi mujallar na shida shafi na ɗari hamsin nan ma haka zaka gani abinda ake nufi shine kiɗa da waƙa yace fa da khalafi hadha min gina'in wa mazamir shaytanin da waƙe-waƙe da bushe-bushe duk suna shiga ƙarƙashin abin da Allah ke nufi da lahawul hadis don haka ibnul al-qayyim al-jawziyya a cikin igafatul lahfan mujallar na farko shafi na 258 yace wa yakfi tafsiru sahabati wa tabi'ina li lahawil hadith bi annahu da za a ce babu wata aya babu wani hadisi banda wannan sannan a ce sahabbai fahimtarsu ita ce waka ake nufi tabi'ai fahimtarsu ita ce waka ake nufi yace wallahi wannan kadai ya ishi mai hankali hujja cewa waka tana da haɗari ga rayuwar musulmi da a ce wannan kadai shine hujja a ce sahabbai da suka yi zamani da annabi Muhammad fahimta suke nan ka san dai sun fi mu sanin fassaran ayoyin alkur'ani tunda su ne suka yi zamani da annabi Muhammad da fahimtarsu Allah ya saukar da alkur'ani to fahimtarsu ita ce abinda Allah ke nufi a wannan aya ta suratul luqman shine kiɗa da bushe-bushe da wake-wake ibn al-qayyim yace faqad sahha zalika an ibn abbas wa ibn mas'ud e, hadisi ya inganta daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud har ma ya dauko maganar abu sahaba wani tabi'i yace na tambayi abdullahi dan mas'ud na karanta wannan aya sa'altu ibn mas'ud an qawlihi wa minan nasi man yashtari lahwal hadis gafarta malam ga wannan aya ta suratu luqman aya ta shida yana tambayan sahabin annabi muhammad abu sahaba Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum azabin muhin me Allah yake nufi ƙala Abdullahi dan Mas'udu yace wallahi allazi la ilaha gairuhu na rantse da Allah wanda babu abin bauta in ba shi ba huwal gina ba wani abu Allah ke nufi da wannan ayan babban da kiɗa da waƙa ya sake cewa wallahi lazi la ilaha gairuhu na rantse da wanda babu abin bauta face shi ba wato Allah matsokaki huwal gina waƙa ce Allah ke nufinta a cikin wannan aya ya sake cewa wallahi lazi la ilaha gairuhu huwal gina ha salasa marratin sau uku sahabin annabi Muhammad sai da ya rantse ya ce wallahi Allah yana magana akan kiɗa ne a cikin wannan aya wa sahha an ibn Umar sannan hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Umar radiyallahu ma aidan annahu algina bayan Abdullahi bin Abbas bayan Abdullahi bin Mas'ud ga kuma abdullahi bin umar waɗannan duka sahabban manzon Allah ne suka ce ai waƙa ce Allah ya haramta a cikin wannan aya wala ta'aru da baina tafsiri lahul hadisi bil gina wa tafsirihi bi akhbaril a'ajimi wa mulukihim mimma kana an-nadiru bin al-haris yuhaddisu bihi ahla makka asali idan ka duba tafsiri zaka gani akwai wani mutum a garin makka da ake kiransa an-nadiru binul harisi sai ya tafi ya sayo littafai na tatsuniya ya zo ya dinga karanta wa mutanen makka yushgiluhum bihi anil qur'an tatsuniya na mutanen farko da akhbaril a'ajim wa mulukihim labaran kabilu daban-daban da sarakuna na zamanin da idan annabi yana karantar da mutane alqur'ani shi kuma sai ya zo gefe yana karanta musu labari da tatsuniya a dalilinsa Allah ya saukar da wannan aya ibn qayyim ya ce na'am wancan labari haka ɗin ne sannan kuma karka ɗauka shine ne kaɗai musabbabin saukan wannan aya wakilahuma lahawul hadis da wanda zai karanta wa mutane tatsuniya da wanda zai shirya waƙa mutane suna ji ya ce dukka waɗannan maganganu ne masu shagaltar da zuciyan bawa daga zikirin Allah maɗaukaki wali haza kalabnu abbasin lahuwa alhadisul batil wal gina don haka abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad ya fassara wannan aya da kalmomi guda biyu da wanda zai zauna yana karanta wa mutane tatsuniya da wanda zai ringa waka jama'a suna ji dukkan su haramun ne kuma a kansu ne Allah ya saukar da ita wannan aya ibn al-qayyim yace fa innahu ruqyatu zina domin ita waka ita ce tsani da ake hawa a kai ga zina mawuyaci ne ka raba zina da waka wa mumbitun nifaq ibn al-qayyim yace kuma waƙa ita ce ke tsirar da munafinci a zuciyan bawa wa shirki shaitan wa khamratil aql babu abin da ke bugar da hankali kamar waƙa sai ya ce wa sadduhu anil qur'ani a'zamu min saddi ghairihi babu abin da ke raba mutum da alqur'ani kamar waƙa da za duba abubuwa da sukan sa mutum ya bar karatun alqur'ani suna nan da yawa abubuwa na nan da yawa amma ibn al-qayyim yace babu abin da ke raba mutum da karatun alqur'ani da sauraron alqur'ani kamar waka <clears throat> zai yi wuya ko Allah ya ce halal ne kuma da wuya ka tarar da mutumin kirki a cikinta shi yasa yace tsani ne na zina domin da kiɗa da waka da karuwanci da shaye-shaye a haɗe suke ina jin da wuya ka nuna mutum guda da yatsa cikin mawaka ka ce wannan na kwarai ne yana da wuya ka samu bai mu'amala in ma da karuwai ko ka samu yana mu'amala da kafirai ko da mashaya don haka galibi wurin da ake kiɗa da waƙa ma mashaya ce don a haɗe ne suke in ji ibnul qayyim al-jawziya magana ce da take kama hankali don gaskiya aka faɗa na biyu a cikin Alƙur'ani a suratul isra aya ta 64 lokacin da Allah madaukaki ya la'anci iblis iblis ya nemi Allah ya ba shi damar yadda zai hallaka ɗan adam sai Allah ya tsara masa irin daman da ya ba shi ya ce masa wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura wastafziz man istata'ta minhum bi sautika na baka dama ya kai iblis na baka damar ka rikitar da wanda duk za ka iya rikitar da shi ta dalilin muryanka in ji Allah na baka wannan dama ka rikitar da hankalin mutum in za ka iya amma ta saucinka da ka furta magana sai ka rikitar da hankalin ɗan adam na baka wannan iko wa ajlib alaihim bi khailika na baka damar ka kai hari ga mutane ka kai musu farmaki da sojojinka na sama wa rajulika da sojojinka na ƙasa dakaru ka zo ma ɗan adam da yaƙi ta sama ka zo ma ɗan adam da yaƙi ta ƙasa wa sharikhum fil amwali wal auladi na baka damar ka yi cuɗanya da mutane ta dukiyansu ka yi cuɗanya da mutane ta 'ya'yan da suke haifa wa idhum ka sanya wa ɗan adam alkawari wa ma ya idhumu shaitanu illa gurura babu wani alkawari da shaitan yake wa mutane face ruɗu. akwai wani malami da ake kiransa al'allamatu ahmad annajami shi ma ya rubuta littafi akan matsala ta wake-wake sunan littafin tanzihu shari'ati an ibahatil aganil khali'a duba shafi na tara Allah ya ce ma Iblis wastafziz man istata'ta malamin ya ce Allah ya ce masa na baka damar ka rikitar da hankalin wanda za ka iya bi sautika da muryanka sai ya ce faqad zahaba jumhurul mufassiri akasarin malaman tafsiri na alqur'ani in ka buɗe littafansu zaka ga suna fassara wannan izini da Allah ya bama iblis ila anna sauta iblis almazkur fi hadhihi alaya huwa alghina da wani irin sauti ne shedan zai iya rikitar da hankalin dan adam malamai suka ce waka akwai wani sauti da shaidan yake iya amfani da shi ya rikidar da mutum banda waka ka ɗauke waka kai kanka ka cire shin wannan aya ya za mu fassara ta tunda Allah ya ba mu iblis dama ya rikitar da hankalin ɗan adam da muryarsa kuma baka ganin iblis aiko ta wace hanya kenan ta waka babu abin da ke sanya musulmi ya yi sha'awar rayuwar kafiri banda waka ka taras da musulmi a ɗakinsa subhanallah wallahi hatta malamai masu wa'azi an waye gari bala'in ya shiga gidajensu saboda su ke tsoron Allah matan nasu babu ruwansu da Allah kana barin gida matanka za su ɗauko kasussuka na kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe su dinga sawa wannan mai waƙan za ka taras kafiri ne amma musulmi an an waye gari yana sha'awarsa zai cire kuɗinsa ya sayo muryar kafiri ya sanya yana ji to Allah ka ɗauki wannan aya da Allah ya ba mu shi ɗan dama wastafziz man istata'ata minhum bi sautika ta dalilin murya ta shedan iblis ya samu dama a kanka galibin malaman tafsiri suna fassara wannan aya haka in ji wannan malami kuma haka nan yake ka buɗe littafin tafsiri ka gani don haka ibnu abbas sahabin annabi muhammad yake cewa shi shaidan ba zuwa yake da kansa ka gan shi ba ana duba abin da kai amfani da gaban jikinka ka aikata ne wanda ya amfani da kunnuwansa ya ji haram shaidan ya yaƙe shi wanda ya yi amfani da hannunsa ya aikata haram shaidan ya yaƙe shi sai ya ce rijluhu da aka ce shaidan zai kawo mana farmaki da sojojinsa na ƙasa abdullahi bin abbas ya ce kullu rijilin mashatti Allah duk inda aka samu kafa ta taka ta tafi wurin saba ma Allah wannan kafan tana cikin kafafun sojojin shedan abinda Allah ke nufi kenan idan har zaka iya amfani da hannunka ka saba ma Allah to wannan hannun naka yana cikin hannayen sojojin shedan idan zaka yi amfani da kafarka ka saba ma Allah to wannan kafa tana cikin kafofi wato na sojojin shedan in ji fassarar abdullahi bin abbas Allah shi kare sannan aya ta uku tana suratul furqan aya ta saba'in da biyu والذين لا يشهدون wa'iza وإذا مروا باللغو مروا كراما Allah yana yabon mutanen ƙwarai ya ce ba sa halartar inda ake ƙarya ba sa shaidan ƙarya mutanen ƙwarai wa idza marru bil in sun wuce in sun zo wucewa ana yasassar magana marru kirama sai su wuce da karimcin su su wuce da darajan su ba su tsayawa a wannan guri ka duba tafsirin ibnu kasir ma jaa an muhammad bin al-hanafiya yake cewa azuru huna algina masu imani ba sa shaidan ƙarya aka ce me ake nufi da ƙarya a nan ana nufin waka ka duba tafsirin ibnu kasir masu imani ba su shaidan ƙarya kuma ka duba tafsirin al'imamul imam qurtubi da al'imamul imam tabari fassarar mujahid almajirin abdullahi bin abbas inda Allah ke cewa walladina la na zura wa idza marru bil lagwi marru kirama kala sai yace la yasma'una gina ba sa sauraron waka in ji mujahid almajirin abdullahi bin abbas sannan in ka ɗauki tafsirin al-imamu ya yace qala abu ja'far wa aslu zuri kalma ta azur da larabci ma'ananta tahsinu shay'i wa wasfuhu bi khilafi sifatihi asali kalma ta azur Allah ya ce mutanen kwarai ba sa shaidan zur menene shaidan zur abinda ake ce ma azur da larabci shine ka ƙawata abu wa wasfuhu bi khilafi sifatihi ka siffanta shi da wata siffan da ba tashi ba hatta yukhayyila ila man yasma'uhu an aw yarahu annahu khilaf ma huwa bihi ka siffanta abu ka kawo wata sura ta daban ka bashi wanda ke sauraron ka sai ya dauka wani abu ne daban wanda shi ake ce ma azur da larabci inji al-imam al-imam tabari don haka in ka dauki waka ta dace da wannan fassara ta azur mawaki yakan faɗi magana maganan nan kuma ƙarya ce kuma galibin mawaka ɗabi'a su nan a kira ka toron giwa ko a kira ka da wata siffa ta dabba ko a siffanta ka da wata bajinta wanda ɗan adam bai iyawa ko a baka kyau irin na mala'ika ina ce shi ne waka don Allah wannan ba shaidan zur ba ƙarya ce to Allah ya ce mutanen ƙwarai ba sa shaidan ƙarya Allah ka samu na cikinsu subhanallah وفي قوله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما قال الطبري في تفسيره وإذا مروا بالباطل فسمعوه mutanen kwarai wucewa suke sai suka ga ana wani abin da ya saba shari'a ko kunnuwansu suka saurari abubuwan da suka saɓa ma shari'a ba su tsayawa wannan guri marru sai su wuce da karimcin da suke da shi a wajen Allah ji al-imam malamin tafsiri na farko tafsiri na sunna sannan aya ta suratul najmi aya ta 59 أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون إكرمة yana cikin tabi'ai shima almajirin abdullahi bin abbas ne sahabin annabi muhammad ya ce waɗannan ayoyi na suratun najimi mun karanta su gaban malamin mu Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas sai ya ce as-samud da kuka ji Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyin afamin hadal hadisi ta'jabun wa tabhakuna wala